Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilo dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. sai kuma tasha Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kawo mutane sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da safiyar rana Asabar suna na Sarfili Hashin Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kamuku wannan shiri a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma da farko sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma makeri. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Juma'a ya rattaba hannu akan dokar kafa sabon reshen rundunar sojin sama. Kano ya amince da biyan albashin hutun iyalai ga ma'aikatan gwamnatin tarayya tsawon makonni goma sha biyu. majalisar dattawa mai rinjayen republican ta amince da kudirin kashe kudaden sojin kasar wanda ya kai dala biliyan 738 a ranar talata bayan da majalisar wakilai mai rinjayen democrat ta tabbatar da matakin a makon da ya gabata a cikin kudaden da za a kashe ne za a kafa sabon sojin wato reshen sojin saman da shugaban amurka donald trump ya ba da shawarar kafawa a matsayin reshen sojin amurka da shida matakin da ke zama musaya da bukatar democrat na biyan hutun iyalai ga ma'aikatan gwamnatin tarayya tsawon makonni goma sha biyu sashen sojin saman shine sabon reshe a ma'aikatan sojin amurka sama da shekaru 60 kana ma'aikatan tarayya miliyan biyu ne za su ci gajiyar biyan hutun iyalan adadi mafi yawa na farko a tarihin amurka janar john j raymond kwamandan rojajen sojin saman ya yi kira ga sabon reshin ya kira sabon reshin sojin mai muhimmanci ga ƙasa ya kuma ce jagoranci da amurka take yi a sararin samaniya yana tasiri a duniya ya ce amurka dai ta fi kowa da inganci wato ta kowa karfi da kuma inganci a sararin samaniya a yau ma'aikatar 'yan sandan uh, hong kong ta ɗora hannu a kan dala miliyan tara da wata ƙungiya mai zaman kanta ta tara domin taimakawa zanga-zangar kin gwamnati kana ta kama jami'an ƙungiyar guda hudu matakin da masu sukan lamiri suka kwatanta da yunkurin murkushe wato ƙungiyar masu zanga-zangar kana a bata mata suna ma'aikatar 'yan sandan ta zargi ƙungiyar spark alliance hk da tara kudaden taimakawa shari'a da kuma kiwon lafiyar masu zanga-zanga ta hada-hadan halitta kudaden haram hukumomi sun danganta kungiyar da dandalin tara kudade wato haramtaccen dandali na tara kudade ta yanar gizo da sunan taimakawa mutane da aka kama a cikin zanga-zangan kwanan nan wanda ake yi da kuma tashin hankali babban superintendent mai riko mai gudanar da bincike a sha'anin kudade na sashen 'yan sandan hong kong mai kula da wato miyagun kwayoyi da ake kiran shi chan kai ya ce 'yan sandan sun kama mutane hudu daga shekaru goma sha bakwai zuwa shekaru hamsin bisa zargin aikata laifukan halatta kudaden haram da kuma dora hannu akan akalla miliyan tara na kudaden da kungiyar ta mallaka da kuma kudaden inshoransin ta. shugaban shirin abinci a duniya na majalisar ɗinkin duniya ya yi kashedi cewa sama da mutane miliyan hudu a sudan ta kudu ne za su iya fadawa cikin yunwa a cikin watanni shida masu zuwa nan har sai shirin abincin ya samu kudade da yake bukata domin taimakawa da ayyukan jin kai babban daraktan shirin abincin na majalisar ɗinkin duniya david basley ya kai ziyara a sudan ta kudu a makon da ya gabata yayin wata ambaliyar ruwa wacce ta lalata gonaki ta hallaka dabbobi ta kuma lalata rayukan dubun dubatan 'yan sudan ta kudu din ya roƙi masu ba da tallafi su taimaka wa mutanen ƙasar ya ce ba za mu iya juya musu baya ba iyalai da ƙananan yara da basu hawa da sauka ba ya ce idan muka gaza samun kudaden da muke bukata cikin lokacin nan da lokaci da wato ba za mu iya taimaka musu ba kuma ko shaka babu za a samu asarar rayuka masu ɗimbin yawa za a shiga kuma tsananin yunwa da kuma rashin wato koshin lafiya kenan idan ba iya an taimaka ma irin waɗannan mutane ba in je basili yana faɗa wa shirin muryar amurka na south sudan in focus kungiyoyin kai kayan agaji sun ce kusan mutane miliyan ɗaya ne suke da bukata daidai wannan lokaci bancin dabbobinsu da amfanin gonakinsu da kuma kadarorinsu da ruwan ambaliyan ya lalata ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc amurka ta shirya yin fada da koriya ta arewa a kan ta da makaman nukuliya ko da yake manyan jami'an pentagon sun ce akwai yiwuwar kauce ma wannan tashin hankalin labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin abari ya huce. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. an shigo wanga shiri lahiya. Lahiya kalau alhamdulillah kuma da fatan Ya ya sanyi shi ne zan yi miki wace da fatan kin samu kubuce ma sanyin nan. Sai a hankali dai. Na ga yana ta karuwa yana ta karuwa. Da yake da yamma muke fitowa aiki duk ran da aka tashi kaga da yan kwanakin nan ana ta ruwa. Hmm. Ana ta ruwa. Hmm. A wannan makon da zamu shiga ake cewa sanyin da za a yi zai je. Digon lamba. Eh, eh zai kasance a wannan makon. Subhanallah. To Allah ya kare mu duka. To amin amin. Kuma abin da ake kullum ake fata kowace Christmas kamar yadda muke faɗa na alakanta kirsimeti da dusa kankara eh. to wannan dusa kankara bana suna cewa duk dai masu sha'awan wannan hakan ba za ta samu ba domin bisa ga harsashen yanayi ba za a yi dusa kankara ba a wannan kirsimeti sai dai za a yi sanyin bala'i <laughs> barka da zuwa sanyin nan ainihin sanyin nan mm, na sanyin na ba na sanyin na kirgin kada bare in zama magori wasa kanka da kanka kamar yadda muka saba masu saurare bari mu bude wannan babi da gaishe gaishe bari mu fara da wannan gaisuwa ga ma'aurata gaisuwa fata alheri ga farfesa abdullahi yusufu ribado tsohon shugaban jami'ar silalamido lamido da ke garin kafin hausa a jihar jigawa wanda za a ɗaura auren yarsa dr asama'u abdullahi ribado da angonta abubakar sadiq muhammad a yau asabar ɗinnan da karfe 11 na safe a gidan an galadiman adamawa da ke kan titin ribado yola jihar adamawan najeriya allah ya sanya alheri ya kuma ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare to amin sun amin to grace sai kuma saƙon taya murna ga iyalan alhaji ayuba umar da kuma na alhaji aminu rufa'i saboda daurin auren da za a yi na 'ya'yansu farfesa bello ayuba da zainab aminu rufa'i wanda insha Allah za a yi wato ranar asabar ta mako mai zuwa kenan 28 ga watan disamba na shekara ta 2019 za a yi auren ne a lamba wato a gida mai lamba 59 da ke anguwan liman cikin garin zaria a jihar kaduna da misalin karfe 12 na rana to Allah ya bada ikon zuwa kuma Allah ya albarkaci wannan aure to sai kuma wannan wasiƙa da ta fito daga hannun Adamu Muhammad wanda ya ce ina so a miƙa min gaisuwa ta zuwa ga Muhammad Awal Adamare da Muhammadu Adamare da Maryam Wabili Adamare sai kuma Ahmed Adamare da Amina Adamare da Rukayya Adamare da Maimuna Adamare sai kuma Aisha Adamare da Murtala da Khalifa Hamidu. sai indo alhaji muhammadu song daga ƙarshe ina gaida hajiya malam sambo 'yar mutan duku tare da fatan kowa na lafiya to ni kuma sakon gaisuwa ne da ya fito daga kabiru janya kware a Najeriya a ah, kware to ina ganin kware dai wannan tare kware ne ko kuma kware ai wani kware ta Sokoto kenan ai Sokoto take Sokoto take wagga wagga gari a ah, ah, gashi nan ku da ma Sokotanci ya rubuta sakon gaisuwa ce ma yace wanda ke son don Allah a miƙa sakon gaisuwa tai zuwa ga Abubakar cika mai hentin mota <laughs> ya san kwatance <laughs> ba ai na ji daɗin <laughs> wannan na ji daɗin wannan hausar Allah da ma ni na na samu ah, wannan takarda ba ai ai Kabiru kwarewa ka yau ka biya ni <laughs> Ya ce da Alhaji dan baba mai shinkafa kware mm. da Alhaji Isa mai mai kware da mm. Alhaji tsoho mai tire da kware da fatan duk suna cikin ƙoshin lahiya daga Kabiru Kanya kware To sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun tasi'u Ismail Zita ya ce gaisuwa a bari ya huce a mika min gaisuwa ta zuwa ga Mansur wuro na faɗa da Abubakar Salisu Gonzaki da Ibrahim SD Kusfa Zaria sai Mubarak Aliyu Banga da Alhaji Musa mai shago tsohuwar kasuwa Gozaki da Usman dan Fulani mararrabar Yawure da Haruna Loki Baraduwa sai Muhammad sadidi Hausa Baturiya. da comrade sani diga jihar maradi da haruna salisu dan fulani kware kaji an sake kuma kware da usman kasim kiringim na arewa sai murtala s di maria zaria da abubakar ayuba ababio gozaki sai usman na amuru sarkin fili gozaki daga ƙarshe ba zan manta da ɗaukacin al'ummar unguwar lungu da ke gozaki ba To shi kuwa sani karfe uban kungiyar sama da buhu bena jihar Kebbi. Kin san kungiyar sama da buhu? A ina ko zan santa. To ina ga kamar kungiyar alaru kenan ake nufi masu masu abin nan eh, saukalin kayayyaki da sauransu. An ce sama da buhu kin za a daga buhu ne sama a dauka eh, kenan. Eh ai ne ina ina tunanin yan dako a yan eh, dako <laughs> kenan madalla yawa yace a a bena jihar Kebbi Najeriya. Yace da Allah ku isar da gaisuwa ta zuwa ga Hashimu sarkin lebarorin bena da Usman Cediya gidan Almu bena da garba mai wankin hula bena sai muhammad ahmad usman tungan makeri sai kuma musa na ghana isa bangi, da alhaji sale mai bidiyo tumburku sai shugaba idi mai lalle bangi da alhaji wadatau mai maganin shanu bangi sai shugaba haruna bakanike shadadi dan amarya bakanike wato kwanan balabuzu sai auta tela na aisha tela farar doka sai alhaji basiru tudun wada bena da dan juma makeri ayu dan makwarwa da kuma yahuza boy tudun wada bena sai alhaji mamman suda shadaɗi da ya'u dan kamisho shadaɗi yusuf direban tarakta bangi da abubakar mai tireda a garin mai kanwa magaji jirgin yawo mai kanwa dr alhaji nura kwatankwaro kwaro amuda kwamanda kwatankwaro daga karshe ce da basiru mai faci kwatankwaro allah sa na faɗi garin daidai to amin daga karshe kuma bari mu mika wannan gaisuwa da ta fito daga hannun mai walda dambam ya ce salam filan abar ya huce ku mika min sakon gaisuwa ta zuwa ga kadore digaga dan fulanin warji da muhammad lawal kaye jauro da kinunu sani nusari daga karshe ta hajiya fati da ɗana abdulkadir daga ƙarshe amarya ta hajiya fati da ɗana abdulkadir To, wada wada. ta Ka kyauta da baka mance da iyalinka ba. A gaskiya kam. A <laughs> gaskiya. Gaskiya. Gaskiya. ka kana ba da labarin mahaukaci oh, mahaukaci <laughs> na ji ka kana ba da labarin da ka sha dawo da ka sha dawo wato da ya sha hura dai ai ba a shan dawo a kai ce da ka ci dawo da oh, ka ga dawo ni kuce ni kuce dawo <laughs> ya san kuce da ka a a ba ki sami da kuce ba a a ayyo <laughs> da ka ga dawo sai na ji ka kana ba da labarin mahaukaci ya sha hura tun ka fara santi eh to mahaukaci na amma ai mahaukacin ina ganin akwai bagubiri bagubiri na jika eh, a to ke ba ke sani ai <laughs> jika sai kuma sai aka bani labarin wani barawo eh, Wai wani barawo ne ya shiga wani gida sata. Asha. Ya shiga gida ya yi sata iri da yamma ne. Eh. Mata tana cikin gida ya zo nan da kaya kila a Najeriya ne nefa ta halinta. To kila. To aka dai ya ci sa'a ya yi sata nan ya naɗi kaya yana fitowa zai fita kofar gida kenan sai suka ci karo da mai gida a zaure. Mm. Sai da suka haɗu da mai gidan sai barawo ya rasa yadda zai yi an eh. kama shi hannu biyu kenan ba sai ce ya eh, dan rinsa na ce sannu baba eh. sai <laughs> tsoho ya kalle shi ya ce yawa sannu ina za ka ne da wannan kayan kaya ka ɗauko ni ne haka <laughs> barawa ya ce matso ai wanki ne aka bani a cikin gida aka kuma ce wai idan na <laughs> fito nan waje zan gamu da kai ka bani kudin omo yeah, she might have be wrong with you. ya sa hannu a ju ya ɗebi kuɗi ya mika wa ɓarawo. La, amma ya halaka shi da yawa. Shi kenan da ya shiga gida sai ce ba mai ɗaki sai ce ai ashe kin bada wankin nan. Eh. Sai ta ce ni ban bada wani wanki ba. Ya ce ba banki kika bayar yanzu na kika ce ba da kuɗin mu na ce la mai gida ai ba wani wanda ya shiga cikin gidan nan sai fahimci cewa ashe ɓarawo ne. Sai ce to ai ko ɗan sindikin da na yi kuɗin tefanen da za a yi gobe shine na ɗauka na ba. <laughs> Amma ko shi wannan ɓarawo dai akwai hikima da shi. Wai canjin ce fa nan gobe kenan aka gaba da zu. To kai ne na san gina. Eh. Ya za ka yi? A'a to ya ko zan yi ina kawai zuwa masarauta Allah ya tunda dai Allah na tuba ai wanga abtun yawa za ka yi sai ai ka dai to ka gani in kaga in yana nan to ko ya ya ya bace sai ka rungume na mai bara eh. eh wannan barawon da kika ba labari ya yi hikima ya kubuci eh. to shi kuma wannan bari ki ji shi tashi hikima eh. irin barayin nan ne masu satan babur sakkwato da zarkebe da muna ce mai mashin hmm. to irin ah, soja ke dai saboda aka tsoron soja ma irin wurin nan to soja ya zo wannan ah, wurin wurin wata hada-hada ce haka sai ya aji mashin din amma kamar kowa sai shi ma ya dauko ina irin ah, kacanan nan da ake saidawa dan makullin da ake sa sai a daure taya sai je sai sa a tayan gaba sai ya daure irin mashin din nan roba roba da ake cewa kin eh. san an ce kamar kamar ceki yake na kuɗi eh. da ka ɗauka tsada yana da tsada sosai mm. a mutum sai ya shiga banki a shekai barawo nan dama ya daɗe zaune na kallon iko Allah eh. sai ya rasa ya ga mashin din nan na soja babur din na soja shi yake so sai kawai sai ya tashi kawai sai ya je shi kuma dama ya zo da nashi irin abin da aka daure shi kuma sai ya sa nashi kwaɗo a kafar baya a nan sojan eh kwarai da gaske a soja ya gama abin da yake ya fito mm. ko da ya fito haka sai ya je shi kai tsaye sai je ga kafan gaba sai ya eh. bude kwadon eh. ya tuka haka sai ji an rike mashin ko da ya mm. duba haka sai ya ga ashe an koma sa wani kwado eh. a abin nan a tayar baya shine sai yake ce ah, wane ne yayi wannan abun yana ta wani hawa mm. haka wani shi soja ne sai ya zo yana ta maka Allah ba ku ga wani ya taba cikin hadda barawan yake tambaya sai ce ah, <laughs> wala na gan shi wani mai eh, farar riga da wata jar hula in ji eh ya bai da ba na ga yana kullewa ya shiga ciki ya cikin kasuwa inda ka fito eh ai soja ya ji duk an raina mai da wayo eh. sai ya ce bari in shiga in ga kowa ne <laughs> ya bude na tayar gaba eh, ya ya bar ya fusata eh. bai mai da ita ba <laughs> sai barawa kawai zai samu kulli ya cire nashi na tayar ba ya ce kai ɗauki babur sai tafi a jiki ka soja soje <laughs> da wani da soje da wai aka ce ina ba sai aka ce ah, to ai wannan da kamari mun ga ya bude sai ce ye wai ni za a yi mawa <laughs> yau to wai cikin waɗannan wai zai ji ba wai tambaya shafin mu na facebook a cikin wayannan barayi biyu waye fi wayo waye fi hikima da wayo waye hikima to nan za mu ja burki na ga malama juli ta fara daga ba da hannu yanzu a madadin murtala faruk sanyin na alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri lafiya uban girma kai nake lafiya uban girma kai nake wani gari ka zanta roko kake biyan bukatu yin har na zo da koko ya rabi kara kara man dan iki da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako komai na so a wakar nan ce wafa da dauko komai na sarrafa Allah ce da ni in ko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi ka shafa roƙo na ziljada da hasbi ba nisansa ta ta ce du yana shakalbi dai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da sirgi lafiya uban girma kai nake wa bege tattaro dukan girma du da dawa ƙarshe arzikin banu adam mai zuba a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe firgitar gumaka ne korama a kwashe shi ya sauka rayayye duniya a bushe arzikin halittu kau dabara mai karfi janjamin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai daidai sai da kai na yantu kai na bawa komai na shi a mutuntu shugaba komai ne wa ya kai ma aiki du cikin halittu kabuwa ya aiki jaki bakan gizansa daukai ne bai gamo da sake shi ya baiwa Yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki ne shi ya ce wa dauki rarraba ka bai kowa na ka nema aiki kowa na shi ya kare kai ko ba iyaka an sai da sarsalar kowa ta ka ba iyaka an sai da ambaton kowa na ka ba iyaka waye ake wa bege ne kwatankwacin irinka dukkan faɗin da ba kai ma to kira shi hauka yaudara ta tare kun wanda bai ka kai ne ilahu yayi raki yaran da za ka sauka kai ne ilahu yayi zagi lokacin tabaka dan kai ilahu yayi jifa dan kashi mayaka kai ne ilahu ke gadi duk wajen da zaka kai ne ilahu yaran ba shi kirinka kai ne ɗayansa kwallon kwallo wanda bai da tamka gafara in yo zariya in fada da burga waye cikin halitta ba ya gyara riga dukkan fadin da ba shi ba in ka ji shi roga ka wuce dukan girma wanda ba a hanga wanda duk ya kyare ka ba wuya mazaga sansanin sahabbai ne mai zuwa da zuga lafiya uban girma kai nake wa bege koramar makamai ne mai shiri da wasa bin gida kusansa ne gaskiyar nufinsa cicira yake sarki ko ga tafiyarsa ba shi ko da mai nema ungwace shirinsa kai ubansa alkasim dole ambatarsa kai nuwa da shan Allah ya hausa mansa kai taka kai su annabin iyawa allalar ilahiya kai kake rigewa kai ka faru ba farko kai kake tahowa kai ka zo cikin aikin kai kake biyawa kai ka tausa mai tauri babu ɗantayawa annabinmu mai tuta ran da ke tsayawa san talin mazaje shashiri na allahu ba a magaraje mai cika da haiba ne shi ya zo da saje arzikin ka dinga shi tsau cikin gidaje kai ka ba mu imani far cikin kiraje safiya dare rana ni yaban ka zanje lafiya gwanin Allah mai hawa da sauka shakira da sauraro shugaban ma'aika kar a bincika babu ba kamar irinka wanda duk ya san Allah ya jiyo kiranka ya masihu ya musawa yake biya ka almaki zu izin ya ake saninka mai mayar haske mai farin idanu mai ya yatsu mai faɗi a sannu mai mayalwacin gashi mai taya ka auno mai mayalwacin goshi sansanin sanannu mai cikakkiyar gamba shamakin idanu mai gani ta bayan sa ya rasu lisanu lafiya uban girma kai nake wa ce ibada kauni take da dama san ka ne kawai tsira shi ya sa na zoma zarimi uban karfi tambura da kima na fi san ka kan komai har uba da mama kabu rabbi ya bi ka shi yake gaya ba da abin da kai kuma shi yake ajewa Kanna na so idan dan huta musu dafa ka karba sake ƙara ban sirri in rike in kurba in yaban ka kullum ni shi kadai na zaba sai sake komawa can madina dai ba in yaban na jina in na yau ka karba fada ne mawakin kaya Masu sauraro a nan muke ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyarci shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin duk abokan aiki na rauka ji su Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya. Lafiya uban girma kai nake wa bege. lafiya uban girma kai nake wani bege yaban kana na, in na yau ka garba ba da ne mawakin kaya uban ubanni mai yaban ka ba hutu da cikin sakwanni kara haska harshe na ya tinin tunani kai da bai fasihu na haddaram laharni dan sharu uban gayya ya rasu lubani sayyidi sharu sani shi yake tumani shi yake riken hannu tun na yi rauni ku sanar da abokanku akan shirin biyo